Turkashi za a iya cewa abin da ake gudu kenan kuma gashi ya fara faruwa a jam'iyyar ta NNPP da kuma APC a jihar Kano tsakanin mawaki Dauda da Muta Hutu Rada da kuma na Buraska da kuma sauran wato fitattun 'yan jam'iyyar ta NNPP a jihar Kano tun bayan da sakin wakar ta Dauda da Muka Hutu Rada mai suna Tangal Tangal da kuma wasu waƙoƙi da suka biyo baya wanda suka janyo ma Dauda da Muka Hutu Rada ta zafin martani daga jam'iyyar APC da kuma NNPP hatta 'yan jam'iyyar APC na ganin cewa Dauda da Muka Hutu Rada bai kyauta ba ga irin abubuwan da yake inda kuma wasu ke yaba masa dangane da wancan lamari sai dai babban abin da ya jawo ma Dauda da Muka Hutu Rada matsala Mala shine fira ta musamman da ya da gidan rediyon S Radio wanda ya tabbatar da cewa zuwa yanzu sakon zaben jihar ta Kano da bai kammala ba a cewar sa fa wai wancan ma satifiket da aka ba abba gida gida wancan satifiket ne kurin na bogi kuma za su karbe abun su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa barkamu da raka sannu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon bidiyo a wannan channel ta mai albarka idan yanzu kuma fara ziyartar mu kada ku manta wajen danna alamar subscribe da kuma danna alamar karaura domin dai samun zafafan shirye-shiryen mu da zaran mun dora. ku danna mana like akan bidiyon nan kuma za ku iya tafka muhawara kan labarai da al'amuran yau da kullum da muke kawowa fitaccen mawakin jami'ar apc na Dora da muka huta rara wanda za a iya cata ne ya shiga tangal-tangal tun bayan wato sakin wannan sababbin waƙoƙi shi guda biyu wanda kuma za a iya cewa sun ja masa matukar bakin jini har ta kai ga cin zarafin iyayensa musamman ma mahaifiyar shi da ake hada hotunan ta a shafukan sada zumunta ake ta yadawa wannan wani al'amari ne wanda za a iya cewa ya dauki sabon salo yanzu kuma hakan bai yi daɗi ba inda raran ransa ya ɓaci sosai akwai buƙatar mutane da dama su dinga kula da siyasa da kuma yadda za su yi mu'amalanci siyasar. inda wasu ke ganin kuma cewa wai tsuntsun da ya ja ruwa ne kuma shi ruwan kan doka sai dai kuma 'yan kwankwasiyan na ganin cewa raran ne faifa da taba su a wannan kadami da ake ciki inda suke ganin a ce su suke da gwamnati kuma yanzu raran bai daina cin mutuncinsu ba sai dai kuma ana samun ɗaiɗaikun mutane wanda suke goyon bayan raran ko kuma suke ganin cewa ai siyasa ce tunda abin da ya yi kuma shi ya kamata a yi wa ba mahaifiyarsa ba wanda dai za a iya ci abin da ya fi jan hankali kina a wannan sati da batun yadda wato aka ci zarafin rara ko kuma shi ma yake cin zarafin mutane a waka sai dai wasu na ganin cewa wani abu da ya kara faruwa da dauda da muka hutu raran bayan zuwa garin suka hutu domin raba kayan abinci inda nan ma matasa suka mai wato suka nemi wato abka mararan wanda sai da kyar da su goshi masu zaransa suka fara harbe-harbe a sama wanda hakan ne ya ceci rayuwarsa sai dai kuma bayan wancan kubutar da dauda da muka hutu ranar da jami'an 'yan sandan suka yi kuma an samu wata gagarumin matsala inda su ma tun daga sama aka aiko takardar cewa a damke su domin kuwa a cewar kwamishinan 'yan sanda da kuma wato kakakin rundunar ta 'yan sanda cewa wannan aiki da suka aikata bai nuna kwarewa ba a wato abin da suka yi a gaban mutane na harbe-harbe a garin naka hutu wannan da yake nuni da cewa wato raran ya fara shiga tsalla-tsalla.